يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

april na shekara ta dubu biyu da tara kuma za mu tashi daga babi na ashirin da ɗaya a cikin kitabul ilmi na sahihul bukhari babu raf'ul ilmi wa kuma babu raf'ul ilmi wa zuhuri zal قال المصرف رحمه الله باب رفع العلم وظهور الجهل وقال ربيعه لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يبلع نفسه حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي الشهيات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أسرار الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويكره الزنا babu raf'il ilmi wa zuhuril jahli wannan babi zai magana game da cewa za a ɗauke ilimi za a ɗauke karatu in maza ka yi tun ba ɗauke ba eh shi ne manufar ka wannan babi in maza ka yi karatu don ɗauke shi za a yi wa zuhurin jahili idan aka ɗauke ilimi sai jahilci ya maye gurbinsa wannan ita ce natija hatmiya tabi'iyya ta ɗauke ilimi da zaran babu ilimi ne za a samu in aka ɗauke haske ne za a gani in gaskiya ta ɗaga sai a gane to wannan ne da zaran ɗauke ilimi sai jahilci to tun da ko za a ɗauke ilimi a nan gaba sai yi maza kai karatu tun ba a ɗauke ba kuma wannan kwaitarwa ce ga al'umma musulmi gaba ɗaya ta a ita karatu saboda duk lokacin da ana karatu malamai na nan kenan in malamai na nan ba a ɗauke ilimi can bayan mun karanta ana ɗauke ilimi ne ta hanyar ne ta hanyar mutuwar malamai ya sa mutuwar malamai babban musiba ce ga ƙasa to idan malamai suka mutu ya zan ba su zama gada ba me zai faru sai jahilai su mai gurbin su daga nan sai a rin afatawa da saurai sai a bace a batar da mutane na haka jama'a musulmi su yi ta karatu kullum in akwai makarantu akwai malamai masu karantarwa akwai almajirai masu neman zama malamai sai da in wani malami ya daga wani almajiri zai hau madadinsa to har abada Allah ba zai ɗauki ilimi ba. Jini alƙawari ne da ɗauke shi ne ba ta tayar mutane su yi bacci su waye gari su koma jale ba a'a tayar malamai su mutu wanda su karatu ba su ne gurbe wa qala rabi'atu rabi'atu ibn abi abdurrahman al-madani wanda malamai ke cewa rabi'atu ra'i saboda kaifin basirarsa duk matsalar da ta rikice in aka je wurin rabi'a yanzu ana samun walwale su insha Allah imamu na malik yana tinkaho da kasancewa almajirin wannan malami rabi'atu ra'i wasu kuma suna cewa wato ulama'ur ra'ayi sun jingina ne gare shi saboda kaifin iskin baɗi idan a kawo nassi sai a kasa shi dasa tebur a yi miki kwatta hilla komai a fisuwa a bai a warware gare da abawa sai a ce wannan hadisi ya nuna kaza ya nuna kaza ya nuna kaza ya nuna kaza da sauran amma daga misali sai wasu kai amfani da wannan dama ya kasance inda babu hadisin ma sai su yi ta ijtihadi da tunaninsu da hankalinsu to ba nan matsala take ba a lokacin da ba a samu hadisi matsala ita ce bayan kun gama naku ijtihadi in aka samu hadisi fa ya za ku yi su waɗancan malamai su rabi'a su abu halifa su malik su shafi'i su ahmad ibn hanbal sa suka in aka ga hadisi a hajji ra'ayin su wannan sun ce a mun riga mun kafa makaranta ba ka duk ayar da ta gita sai mu tawilin ta duk hadisin da gita sai mu kare shi mu ce rauni da shi in aka kafa mana hujjar cewa bai bai tunkuɗuwa ƙarfi gare mai gidan mu ya ruwaito shi sai mu ce to yana da tawili ba a gane tawilin nashi ba ku bari mu ƙara nazari mun kwanta mun yi bacci ila za mu yi mafarkin mafarkinsa daga nan sai shi ɗan ya zo musu a cikin mafarki sai ce ai sai annabi sai su ga wani irin mutum dogon gaske mai tsawon dan kalani faritas ba manzon Allah ba zai magana ba dogo ne ba ga gani sai sai baka aiki an zuwa Allah kuma maganar nan da ni ne da kaza ga abin da a fassarta sai Allah ka ga abin da ga dama da haka wasu suka ɓace amma galibi karanci ilimi ke kawo nan masu ilimi a ransu kuna fil ilm da'iman suna komawa ga nasi ba su sakaci da shi ربيعة الرأي كتا لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه آية كما تقدوا وان بعد ولي أبو نكراتو يتوذر تكنسا شيء من العلم أنا بايانا نفل أي إلمي أنك أنباء إلمي أو نبنغري شيء من العلم يعني أنت متبحر في الحديث شيء من العلم أنت عارف بالقرآن والقراءات والتفسير شيء من العلم أنت فقيه مستنبط من الكتاب والسنة شيء من العلم يكتن شيء أنت يعني أعلم الناس بالتاريخ والسير والمغازي والتراجم والطبقات والرواة من الرجال والنساء ومعنى أبن دعك اللي تكذن قرر كتي أو نفني to har ka tuba ta kanka yi kokari ka dasa wasu waɗanda za su gade ka yi kokari ka karantar da wasu ta yadda in ka daga za su mai gurbin ka sai zai ilmi bai mutu ba shi ne ma'anar wannan haka wannan ba lasisi ne da cewa duk wanda ya yi eh, ko da ahalari ta kadai ko rabin ahalari ya sa kashe alkyabba ya nada bakin rawani ya tsaye yana zagayen masallaci yana ɓacin mutane yana cewa kowa bai yi daidai ba Eh, na ji wani yana wa'azi jiya ya ce kaza to kakkoye ne to kai awa kace yayi kuskure me ka karanta eh ma'ana abin da ake nufi dai mutum ya kokari ya kware a wani fanni na karatu kuma ya karantar da mutane wannan kuma ya nuna ba ne wa sai kwararre ba don inda an ce haka a wasu zamuna ba a samun karatu da yanzu ba mu zauna nan ba don babu kwararre a cikin mu ko ba haka ba to da iya kasance dai akwai abin karantarwa a karantar أما abin da أكرمت a karantar a karantar tsakani da Allah a kasance masu sauna da hattara a tuna koyaushe قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سيرفي لو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون لكن القول على الله بلا علم ينا قبض الزنا هدري ينا قبض الشيء هدري ينا قبض شنام متالي هدري yana gaba da ƙarya a haɗari na mutane to yana ma gaba da shirka a wajen haɗari in kuma tafsirin wanda aya za ka gaba da bai wannan da yake za ka kasancewar kawai kana da wani bangare na ilimi bai baka lasisi ka tashi ta karantar da abin da ka sani da wanda baka sani ba a iya inda ka sani in za ka tambaye ka abin da baka sani baka ce Allahu a'lam ومن قال الله أعلم فقد, فقد أفاد علمين أفاد بجعل نفسه وبعلم الله lokacin da aka tambaye ka ce Allahu alam karatu biyu kan ba mutane ka faɗa mutane kai jahili ne a nan wannan matsala sannan ka faɗa mutane Allah masani ne kaga karatu biyu ka bayar lokaci guda a lokacin da baka da karatun da zaka bayar daka ba laifi bane man akhta'a Allahu a'lam faqad usibat maqatilu duk wanda shi bai iya a ce Allahu a'lam ni ban san wannan ba bai iya bai iya ran da ce abinda bai sani bai ce bai sani ba wannan ku masa kabbara haku babu shi sunan shi marigayi babu shi a fagen ilimi ba a maganarsa حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث ابن زكوان سنة سنليلي حكم ابن سعيد عن ابي التياح ابو التياح سنن سيزيد ابن حميد الضبعي البصري ينا ارغس من اصبات وإن دون ما لم كتب الستة سيور وين حديث وصار يارس الشكرة تدريد عن شلين لتكوز شكرة لم لنباين شكا ورع الإمام الزهري بابا ما لم إمام مالك عن أبي التياء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للأسرى في الساعة أن يرفع لعلمه أنس سلماني سيتي أنا رجل سيتي alamomin alƙiyama a ɗauke ilimi wai ki wani ce ko ana ce ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga alamomin alƙiyama kafin ta tsayu a yi rufa al'ilmu za a ɗauke karatu sai a waye gari ba wata makarantar da za ka yi karatu wanda aka karatu sai dai ka yi shirme wanda bai nuna babu makarantun kimiyya ba bai nuna babu na fasaha ba bai nuna babu masu bugun ƙasa ba bai nuna babu masu ba da hatimma da na kulkulla ba yuktabu wa yashrabu ma nonon kurciya wannan ba za a rasa shi don ba ilimi bane sai ilimi qala Allah qala rasuluhu sai ne mutai al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfun fihi ما العلم نصبك للخلاف سخافة بين الرسول وبين قول فقيه وذا دوكي كراسي ذنب باب علم السنة باب علم القرآن باب علم الحلال بحرام wa yathbuta al-jahlu sai jahilci ya maye gurbinsa wa yushrab al-khamru sai shan giya ya yawaita wa yazhar zina ta bayyana ta zanga fili ba wai mutane su zina ba ya zan ba su gudun bayyana ta ba su yi fasikanci su yi fasadi a gidajensu a'a su fito a fili su wannan kan ba domin ana maganar kasashen musulmi da abinci ya daɗe da bayyana a wasu daga cikin kasashen yamma amma alhamdulillah har yau kasashen musulmi dai akwai ana ɗan rurrufawa bisa gani to kaga duk bala'i ya taru domin in babu ilimi babu addini in kuwa jahilci na za ta yawaita in ana shan giya babu hankula hankali ya ɓace in zina ta yawaita annoba da bala'o'i sai sun kama mutane to kaga al'ummar da a cikin wannan al'amari ai tana cikin haɗari babba to wannan ita ce al'ummar da a kiyama za ta riska Allah ta yi mana fariya Allah ya karbi mu muna musulmi ka tayar da mu a cikin musulmi masu imani حدثنا مسدد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال لاحدث الناس حديثا لاحدث الناس حديثا لا يحدث من احد بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين أحسن الحي الواحد حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن بستوري قال أتتي مولاهم قال حدثنا يحيى يحيى ابن من؟ ابن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعابة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال لأحدث لكم حديثا قلت للي والله كشري أذكر أن تدك هو آه هو يقول الحلمي لا تقرأ له يوم ذكر أن تدك هو حديثي وأن من ميتي لرسي وبني la yuhaddithukum ahadun ba'di ba ku da wanda zai karanta da wannan hadisi bayana ma'ana ni kai an wanda zai tayaji shi ga manzo Allah a doron duniya yau ni kadai ne gani saboda shi ne sahabi na karshe a basra yayi lokacin da daga shi sai ka da ai ba kowa kuma ma dai a duk duniya wannan lokaci yana cikin karshe karshen waɗanda suka fita domin sabon da suka rage bayan su yan ƙwarori ne to ba mamaki shi ya san ba su ji wannan hadisi ba ba haka ba laifi malami ya nuna muhimmanci abin da zai karantar idan baya gudun shaidan ya shiga cikin al'amarin ina ta ku zo ku yi karatun ka zagare ni don yana shi kowa sani ne al'imamu yi yana wannan musamman ya ake sai ya bajintar da shi ya gwaza shi abin nan ya wasa shi ya gwarzantar da shi ya ce ba a taɓa yin irin wannan littafin na abu ku karanta shi yana da kyau. Innan jauzi ma yana haka. ka duba gadin masir tafsirin ibn jawzi ka duba muqaddimar da aka yi masa a tarihi za ga shi da kansa yake wasa ilimin sai ce ba wai don ina so in faɗa muku ni malami ne ku zo dai ku yi karatu don gaskiya ba shi da inda ka je ba ka same shi don haka ilimi na nan ka tashi ka je ka je ƙasa ka za ka je ƙasa ka za ga shi nan ta bari don kuka lura mu jaddadi dan fodi bayan irin wannan magana ce a karanta littafansa ga fa'idar a karanta na sarkin musulmi ga fa'idar a karanta na abdullahi ga fa'idar idan malami ya tabbata wannan sai dan ba zai shige ki ba باب الاثنين ايضا فيما انا سيدي لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعد لم باكو حديثا ده باين لي باب يقول مكو شيء الله صلى الله عليه وسلم كاكو اشي دول سمير عن سميت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يقل العلم ويظهر الجهل هذا العزوم ايه ايه بيتي الا بننكو هكذا من اشراط الساعه ان يقل العلم yana daga alamomin alkiyama ilimi ya karanta kaga a wata ruwa an ce yurfa al-ilmu a dauke shi gaba ɗaya gan babu shi nan an ce ya karanta ba bambanci tsakanin wannan ruwa da wacce domin abin da za a dauke da farko karanta bai fara yi ko tunda ba rana guda ne za a dauke shi ba kwanta mutane za su yi bacci a waye gari a je gidan mallam babi babu karatu a je gidan mallam mujeli babu karatu a je gidan mallam kawai babu karatu a je gidan mallam sagwari babu karatu ba haka bane za a wayi gari malam babi ya rasu kila yana da ɗawan da ya gaje shi shi ko kila bai da ɗawan da ya gaje shi shi kenan wannan layi ya mutu haka haka kowane kowace makaranta kowane bangare haka ake da haka zai fara karanta daga baya sai ya ne sai ya ɓace duk da kila akwai makaranta ashirin ga gari guda sai a waye gari su dawo sha biyar saboda malami biyar sun mutu ana wayi gari sai su dawo goma wasu biyar sun koma mutuwa babu madadin haka dai sai a waye gari babu makaranta ko guda daga nan sai a waye gari a tarar da mutanen da la yaqulu ahadun fihim Allah Allah sai su ba mai kiran Allah ko wannan kawai yake ويظهر الجهل سجاهلتي يبين ويظهر الزنا كما زنته توهيلي ma'ana ba a ɓoye ta wa takturan nisa'u mata su yawaita malamai sun yi iskin baɗi daga wannan tafi tinu ne za a yi don abin da ke kawo yawan mata mutuwan maza amma in ba haka bisa galibin halitta Allah ya kan halitta mu kusa da kusa ko dai muna arba'in 15 ko arba'in 55 da ko 50 50. amma Allah bai halitta baza tamanin mata ishirin bai haka nan bai halitta mata tamanin maza ashirin ko yaushe adadin mu na kusa da juna amma sai a zo a samu wata musiba kamar yaƙi in aka yaƙi suwa ka fita rana guda sai ka jan kashe mutum dubu saba'in ina ma su ina ɗan su mata kaga al'abari ya shi da sai a samu bambanci mata su yawaita wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi a nan shine in aka yaƙi bayi za a yi ta kamo bayi da ƙasashen waje ana kawo su gida kaga galibi bayi mata an kai damuwa da su ko oh, shi ne nufin fansa ta zai don atin bangana za ka ci suwa gara ka aishi fansa ka mai da shi a ce to yanzu a sulhunta nawa kuka kamo cikin jama'a mu sai a ce mun kama namiji ɗari biyar da mace ɗari takwas sai a ce to mazan nan ɗari biyar kowane za a ba da jib guda biyar ba da dishi kaga mun samu jib dubu biyu da ɗari biyar sai a ce a shigo da su ƙasar musulmi da jib ɗin nan dubu biyu da ɗari biyar duk su ɗauko matar ta ɗari takwas dukan ba a mai da su kaga mata za su yawaita in aka yi haka a yaƙi na ɗaya a yaƙi na biyu kafin a yaƙi ishirin kaga kaga ƙasa ta cika da mata da jib jib eh babu maza da yawa ويقل الرجال ما تاسك يويت مع ناري المزا سوكو سيسك أرانتا حتى يكون لخمسين وراءة القيم الواحد في أنواع إدري متشهم سن لم يجي قداشي أو كان نولا لم يجي قداشي كل رزق إلا لك الرجال قوامون القيم ودك الكده نوي فيك إسكينا دماتا هدو هنا دم باي ماتا ترى هنا دعاء ماتا إشرين yana da wasu kanje mata takwas haka dai suka iske mace hamsin mutum guda ka kula da su wannan matsala kan ko ita dai ana bisa hanya Allah ka kare mu daga ganin ƙarshen alkiyama to a wannan hadisi ne alaƙarsa da babi alaƙarsa ya ce an yakin da ilmi ko وما تنحر شيئا مقانا يكون لخمسين امرأسا الحيم الواحد دقا السن فسروا لدى ما لم يسوك يتشي واقع آه، جاهل في زي بينا كورة إيماني سيكا سنشيني نقو بكتلا أكتا تشي أنا لجي عرمة ساعة سيكا شدو كامو في ساعة ولما تابع هكا سيكا استواني سودا عندما يا إيقو داهم سبحان الله يوم انا وانا إيش كفعين دا لشدة مالا عبد المجيد بو كفعين دا شدة ولا يمدعك مثل كبير قال أنجر انزل ko tamanin da shida ne ba ya ce zai kara goma bayan shekara guda ba cika shekara bayan ya ce zai kara goma sun an kyale shi babu fadlin ilmi باب قول العلم حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزه بن عبد الله بن عمر أن الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدر لبن فشربت حتى أني لأروي لأروي يخرج في أطفالي ثم أعطيت فضلي فضلي عمر من الخطاب قالوا فما babu fadlil ilmi a can farkon gun kitabul ilm ya mana babu fadlil ilmi nan kun bukari sake mana babu fadlil ilmi akwai mamancin wancan babi da wannan a can yana magana ne akan falalai ilimi darajarsa matsayinsa muhimmancinsa nan ku yana magana game da fadlul ilmi abinda aka rage na karatu asalin karatu manzo Allah aka bashi ko da ma yayi saura to sauran suwa suka sha wannan sauran ne annan muna ta tsunkowa daga ko ina to ثورا sauran shi zai حدثنا سعيد بن عفيف سنن سعيد بن كثير بن عفيف وشا مغنى cewa wannan lokaci akan jingina malami zuwa ga kakan قال حدثني الليث الليث ابن سعد سعيد بن عفير مصري ليس ما هكا قال حدثني عقيل عن ابن شهاب الزهري عن حمزة بن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا نائم بين إن أسلمت بين لي بعد ألف سيأكل آرى متى ألف إذا انتظوا إذا ضمير منفصل إذا أنا يذو باينتا بين أنا نائم أدي دي لوكا سنة نكي سكين بشي إنجي من الله أتيت بقدح لبن سيأكل ظلم دوتا تاسع تنونو ko wata ƙwarya ta nono ko kwacciyar nono ko duk abin da ka ga da ka don mai don wancan lokaci ba irin wannan bane abubuwan da muke shan abinci ko muke cin abinci sun bambanta da wancan lokaci ma'ana dai aka ɗauko mashi wata kwantena wadda ake sa nono shi a sharif ce ce sai na sha nonon nan hatta inni la'araji ya yakhruju fi awwali sai da ga saboda tsananin ƙoshin ne da ƙoshin ma na haika ta kai huna سبحان الله يا koshi wato هذه har حتى حتى shi hakkin hakki صلى الله عليه وسلم ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب وقال قال لك سنن أبين بيرجع إن سينا باو عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله كتبت ثم قال لا بني كفرت رونا قال العلم كراتوننا كراتوني لنا أنا كان قوش سينا باو عمر الله أكبر wannan yana daga cikin abubuwan da ke nuna muhimmanci da matsayi da darajar sayyidina Umar a addini da cewa yana cikin manya manyan malaman al'umma duk da yake al'umma ta yi ittifaqi Abubakar ya yi shi ilimi Abubakar ya yi shi karatu saboda kusancin Abubakar da manzo Allah ya dan gota na shi kaɗan sannan basira sayyidina Abubakar ta wuce ta shi kaga dole kenan ya fi shi karatu yasa Abu Sa'id al-Khudri kada yace mu mun sani sahabbai wa kana a'lamana bi rasulillah abubakar duk ya himu sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana daga cikin abinda wato magabatar su ittifaki a kai cewa mu'annan mutanen guda hudu da ke bayan manzon Allah ga shugabanci abubakar sannan umar sannan usman sannan ali da darajar ta matsayin addini haka su da ilimin da martaba kuma haka su abubakar ya yi umar ilimi umar ya wuce usman usman ya dara ali shi ko ali ya ɗara duk sauran wanda ba shi ba daga cikin sa ne ba kama shi ko guda nan ba akwai babin da ko na na aisha profesa ce kuma duk waɗannan su ga almajiranta ne habba ban nata sai da na abubakar ko ba haka idan muka je san kitabul haid za ku ji wannan a jami'a muna kitabul haid sun sun gani sun ce farfesan karatu ita ce asma'u da abin nan ita ce fatimatu binti abi hubai da asma'u binti abubakar da fatimatu bintul munzir da nana aisha uwar muminai da ummu salama da na maimuna da sauransu suke da wannan karatu ko sai so shi ne a wannan gurin amma sauran mutane duk a wannan digiri guda gari su da suke karantar da su sai dai in aka diba gaba ɗaya aka dibi umumin ilimi yadda muka faɗa ɗin nan haka suke sai da na abubakar shi ne gaba sannan umar sannan Usman sannan Ali ganin wannan da yake yan shi'a kullum cikin bakin ciki suke sai suka damu don me za a ce abubakar da umar da usman suna gaba da ali sai suka kago wasu hadisai ana madinatul ilmi wa aliyun babuhu ni manzo wai manzo Allah yake ni ne birnin ilimi halitti ne kofar da ake shiga da mutane sun bari sun lalace ne zan ba mai karantar da addini sai ali haka hindu sai ya faɗa cikin eh, minhajus sunna yace ai ko lalle da mutane sun bari sun lalace eh domin lokacin da sayyidina ali ya fita wurin yaƙi ke na duk wanda a birni da karatu jahili ne lokacin da ali yake madina duk wanda a kufa bai karatu duk wanda a misra bai karatu duk wanda a yamin bai karatu yace malaman al'umma suna da amma wasu sun ji wasu to kai ka kafura ilimin gaba ɗaya kace kofa guda gare shi yace don haka zo Allah ba shakka shi ne birnin ilimi amma kokokinsa duk abin su ne komomin sa saka su ce karantarwa sai dai wata kofa ta ɗara wata faɗi kuma ko kuna so ko ba ku fita abubakar ta wuce da ai ku karanta min hadisi sunna za ku za ku sha mamaki wato da ɗan shi a sun fi kwanan da logic amfani da hankali to sai ya gwada masa ya fi su hankali da basira duk inda sa ka hankali sai wata da sunna aiku wauta ce ku kai anan ba aikin hankali ne ku kai Allah ya saka musu da alkhairi to kenan wannan hadisi ya nuna ilmi yana da raguwa manzo Allah su da ya sha da ya son ka da ya rage ma al'umma wani abu kuma sauran wanda ya fara ba shine sayyidina Umar wataƙila wannan wani sha ne na wata rana ya yi wani sha wanda ya bar mu Abubakar ba haka ba sannan ya wani sha wanda ya rage kuma aka ba al'umma kowa ya ta sha amma dai wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ilimi a cikin al'ummarsa kuma ilimin ne na ci gaba da gudana har zuwa lokacin da Allah ya so mutukar musulmi suna karatu don haka mu ne ta karatu Allah ya gafarta mana ba musulmi kusan albarkacin albarkacinsa ne matasan yau suke karatu saboda malaman da suka karanta da mu ne ya tace ku tashi ku ta karatu ku tashi sai suka yi karatu muka zo muka karanta gare su gashi nan muna ta yi ko ba haka ba Allah ya saka masa da alheri ya masa gafara باب الكتب وهو راكب على الدابة وغيرها حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عبد بن الآن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام في حجة الوداع دينا والمسلمان يسألون فجاء الرجل فقال لم أشكو فعلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال قبل أن أرمي قال إذن ولا حرج فما قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عن شيء قسم ولا قسم الا قال يسال ولا حرج باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها <clears throat> باب من هنا هل أنت مالا هي فتوى أنا كتن أي أنا هنجنس على الدابة أكن أبين هوا أكن جاكي كو أكن دوسي أكن, أكن راقما وغير هذا وننسى دو هكا إن مالا هي يزور كم بابور إنسى يسعى آه، ba a cewa bai da iko ya fatawa sai ya so ka zo ka same shi nan ka yi masa ladabi ka ce gafarta malam ina da tambaya shi kuma babu laifi ya baka amsa حدثنا إسماعيل إسماعيل ابن أبي أويس المدني قال حدثني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المدني عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري المدني عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله المدني عن عبد الله بن عمرو بن العاص المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكي ثم المدني وقف في حجة الوداع manzo Allah ya tsaya a hajjin bankwana dalilin ya tsaya a mina lokacin da ya gangaro daga arafa ya biyo ta muzdalifa ranar sallah sai ya tsaya Minna saboda mutane su gaishe. shi ya tsalo da suna tambayar sa to kaga nan bai yi maganan dabba ba bai yi maganan raƙumi ba bai ce komai ba amma bukhari ya kawo shi wani guri inda aka ce wa kana ala naqatihi manzo Allah yana bisa taguwarsa a wata ruwaya aka ce wa kafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi to bukhari dai sai ne mai tashi iri guda sai kawo shi anan ya istinbadi hukuncin da yake a can to ana haka ana tafata fa ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa fa qala lam ash'ur ban hankalta ba halaktu qabla an azba ko da nan lura na riga na yi aski tun da yanka dabba ta ba فقال اذبح ولا حرج وذلك yanka babu komai. ma'ana ba wata kafarar da za ka yi don ka fara yin wannan sannan wannan sannan ba zunubi don ka fara yin wannan sannan wannan fa ja'a akhar sai wani shi kuma yazo fa kala lam ash'ur ku kabla an armi manzo Allah ban lura ba ashe yanka na fara yi tun bai jifa ba Ta mi wala haraji ce je ke jifa babu komai ba zunubi babu kafara yace fa ma su ila annabi sallallahu alaihi wasallam a ran nan ba a tambaye manzo Allah wani aiki ba qaddima wala ukhir wanda aka kai gaba ko aka kai shi baya illa qala fa'al wala harf yace je ka abinka babu komai inda ya nuna saukin addinin musulunci kuma ya nuna cewa daidai da shugaba ya kasance tare da talakawansa a lokacin aikin hajji saɓani yadda muke yi a yanzu da wuya kaga gwamna hemus tana cikin alhazzai sai dai tana can bakin mina wajen hajji mishin wadda ita ce hema ta ƙarshe daga ita sai wurin jifa kar ya yi doguwar tafiya wurin jifa amma zai tsayawa tare da alhazansa wataƙila ba ka mamaki don galibin gwamnonin nan kuma sun tsaya ba amfani da su Tun da ba a yi musu fatawa ko ba haka amma dai akalla ai ana fatawa su ma suna gishe su karu sannan talakawa suna ganin ba su tare da shugabanninsu na taɓa ce wani gwamna dalagensa lokacin ba a ma wuce arafa ba ya yi tsaye bisa layin a ƙauyawa mutanen wani gari ba su san shi ba ya daɗe kan layi sai daga can wani 'yan lura yana kan wani layin wani taki sannan ya jawo shi ya suke shi suna ta ɗangar da haka sannan ya shiga to sai abin ya burge daga inda gwamnoni za su yi haka dukkan ranar ko aikin hajji shi wata iya yin ziyara ce ɗan kawo kajeruwa ko kuma duk ila ɗan daure ya kwana ɗaya ko ya kwana biyu in ba shugabanni za su daure su kasance tare da talakawa to talakawa za su rinka jin daɗi su rinka jin murna idan shugabanni ne masu ilimi wasu su karanta da to idan bai yiwu ba shugaba ya tsaya tare da talaka to ya yi ƙoƙari ya samar da wanda zai wakilce shi ina jin wannan shine dalilin da sa gwamnonin mu ke na ɗamirin hali tun zamanin gwamnatocin soja na can can baya وكان الشيخ ابو بكر مامور جميل جميع اليورو الحاج انا جيت هنا اليورو الحاج نصر كوانا جيريا لذا جنمكم الجوي ما سنا لنا وامير الحج كما تاي قسم سني علم النبي ايه كان تبدا مثاني وقدرا شي ما يا امير الحج وين النبي ايه كان تبدا مثاني شي ما يسني وكيلي يتبتد ده كو وسي لو كل جمع ان دو كما لم ياسين يتبتد ده عند كذا ومتون 40 ده اكو مال دي كنت عند مين ده 48 ده saboda bus bus ɗin da ke yawo da alazai daga jidda zuwa makka daga makka zuwa mina daga mina zuwa arafa daga arafa zuwa muzdalifa daga muzdalifa zuwa mina daga mina zuwa makka daga makka zuwa madina daga madina zuwa jidda sai ka hau bus ɗin da kulisa ba ba ta duk waɗannan lokutan mutum arba'in da tare ke cikin bus kaga ya kamata akwai malami guda ce da haka duk lokal galla din take da alhaji ɗari hudu da tisa'in kamata yanzu akwai malami goma cikin ta kuma malaman nan a tabbata sun yi undergoing interview a tabbatar da eh suna iya karantarwa in ka ya kai shugaba kar ka zo ranar ne na ka hau dabba kai tsaye are maka fatawa don mun san ba ta iya ba amma ka bar masu yin fatawa a cikin mutane babu wani ajabar fitiya باب من عذاب الفتيا بإشارة اليد والرأس حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عيوب عن إكرم عن ابن عباس رضي الله عنه إكرمة نعم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أني فأومع بيده قال ولا حرج قال وعلقت قبل أن أذبح فأومع بيده ولا حرج باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس babi mai nuna wani malami yakan iya amsa fatawa ta hanyar yin amfani da hannu ko kai ka sai haka ko ya haka gane ku yayi amfani da nuni wajen ba da amsa ya halalta kaga wanda an natsa ya sa abin da aka yanzu wanda ke sauraron kasa ɗinmu na rediyo haka da mun kai ya sa ni mun kai amma ku da annan fa sai ya halalta malami ne wannan ya halalta yawanci حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة التبوذكي مولاهم المنقري قال حدثنا وهيب وهيب ابن خالد البصري قال حدثنا ابيوب ايوب بن ابي تميمه السختياني البصري أن إكرمة مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه في حرج هذه آه، ما لم زال يا باس الاباري قبل اكرمه قسينا من تشبه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته يتي انت من يوم الله الوك سندي في حج من ناصر يعني حجي كلام حجي وصلنا قال قال اي حجي لو لم يزال صلاه gafarta mala hajji na Allah yi hajji na manzo Allah yi hajji na Allah yi shi dai wannan karatu an san sosai hajji guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu cewa ya taɓa yin hajji tun kafin musulunci amma nan bai inganta ba amma da cikin musulunci abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam hajji guda ce bai kara ba فأولنا نجد إن أكا تنبيشي فقال بحت قبل أن أرمي ما يتنبيه سيتي ما ينسى تنبي يجيفا با فأوما بيده قال ولا هانا سي هكذا عنه أبا أباكم إياك إيكا يا ربك تاجي قال حرقت قبل أن أذبح وليكتت أيا كان تنبي أدلنا أكي لي تنبي ينسى با فأوما بيده ولا حرج يقوم لولي بأنه سبا يأتي هاي كذا كنان manzala sulfila ya yi amfani da hannu wajen ishara kuma ya yi amfani da baki wajen faɗa cewa babu laifi tabbatan al-masjid حدثنا المسيح بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن عبد الكلام قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل العلم ويذهب الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الحرج فقال هكذا بيده فحررها كانه يريد القتل حدثنا المكي بن ابراهيم المكي انا السناني بنسبه بكي سنن مكي بن ابراهيم انا سمي من بخاري قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المدني عن سالم مولى عبد الله بن عمر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقبض العلم وزعل يكي زع في كراسي يقبض العلم زع في إليه ويظهر الجهل والفتن جاهل في يبين في في فيلي ويكثر الهرج في تاكن هنكلية يويتا sai da ya rasulullahi wa mal harju suka ce manzo Allah wannan kalma ba mu santa ba kaga shi manzo Allah ko a fagen luga ma ya ya ci sauran sahabbai karatu luga ce na magana suna neman bayani wa mal harju fa kala haka za da bi fa harrafaha sai haka da hannun sa annahu yuridu al-qitana bi kashin mutane shi ne tashi hankali ai ta kashin mutane kana cikin gidan ka sallama a zuwa shi cinikin hiliya ka so na ce da kai can wajen gari a kashe wani kuma ɗauke shi a kaɗa cikin bus in ya balle in mota ta balle ya tafi a gefe da bindiga a halbe wannan cikin wannan sadi suka fama a nan ko ba haka wani a gefe masallaci a kashe ko bai faru ba wani cikin gidansa wani a gonarsa wannan shi ne tashin hankali ya kasance babu tsayayyen iko wanda ke hana kisan mutane da tayar hankalin domin abin da ke sa jinin mutane su tsaru shi ne kasancewa akwai iko wanda ke sa kowa ya tsaya matsayinsa kowa ya tsaya sa har wani ya ce dukiyar wani ta fashe don yasa akwai gwamnati har wani ya dauki jinin wani halanta masa jinin wani don yasa akwai mai kama shi kashe da hukumomi su rauni ko dai rauni ta fuskar ba su iyawa ko rauni ta fuskar ba su da imanin kula da talakawa cewa jinainan su haƙƙin mun jinainan talakawar nan haƙƙin su ne akan su gabani. to wannan kusan duka biyu suke faruwa a wannan ƙasar ta mu Allah ya mana gafara Allah ya shirya mu Allah ya ya mana wannan ƙasa da aka kashe wani malami ya yi littafi shekarun baya suwa da kashe Najeriya ko to yana da wayan da suka kashe Najeriya a lokacin da ya littafin ila ba su da yawa yanzu sun ninninka suna nan kuma saranta ɗaya suke saboda ba ƙarfin iko ba ƙarfin imani akwai abin da gwamnatin ba ba ta sa ran za ta yi ba don ba ta ɗauke shi wajibinta ba akwai abin da kuma ko ta so ce kuma ba ta iyawa saboda ka Allah muke roƙo ya kare mana jinainin mu ya tsare mana mutuncin mu ya ɗaukaka addinin mu ya kare mana lafiyar mu da imanin mu حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة الأسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت إلى رأسها أي نعم فقلت حتى تجلاني الغش أي نعم نعم أي نعم فقلت فقلت حتى تجلاني الغي فجعلت اصب على راس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ما من شيء لم اقل اريده الا رايته في مقامي حتى الجنه والنار فأوحي إلي أنكم تسألون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قال أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو المسلم لا أدري بأيهما قال أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فعزمنا واتبعنا هو محمد ثلاثة فيقال نظرا لنا قد علمنا إن كنت لمؤمنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قال الأسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا هشام بن عروة an fatima ni kan ya san anan bance an fatima sai ce an zauja ce matarsa ce fatima bintul munzir ce sai eh, bintul zu'ay eh, bintul munzir ibn zubayr ita ce matarsa kuma iyan munzir ibn zubair ce shi kuma ɗan dan urwa ibn zubair ne don haka da danwa da iya kane ne an kai aure to sai zan ta shi karatu saboda ita yar gidan na na asma'u ce kullum zuwa ta kai gidan asama'u asama'u nan kuma kakarsu sai da shi da ita kullum zuwa take ta yi karatu in ta dawo sai ta karantar da shi shi ko ya dawo sai ta an fatsi mata an asma amma ni kamin ne sai in fita ganin ta an zaujati an asma ko ba haka ba yana ganin kamar kila ba ka ba ce ba kamata ya ce ta yi karatu gare shi amma wa ya ba ta dama ta je ta yi karatu kaga ke da ta yi karatu daraja ta ce ke haka jama'a wanda zai iya zuwa makaranta ya tura matarsa in ta yi karatu shi kuma da dare ya zaune da ita ya karatu gare ta على أسماء إيه تزول السيد ذكرت تدي ذكرت تدي إيه على أسماء ير سيدنا سيدتنا عائشة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي إذا كما يو كراتون ناتا دقا قوة تتكي أوكوش إيه تتكي نازور آه، عائشة تنا صلى a lokacin akwai wani abin da ya faru shine abin nan rashin lafiyar rana da wata haduwar hasken su wai su salli sai ne iske tana sallah ma'ana dai cikin ɗakin ku sai isko fa kun kuntu ma sha'anun nan sai nace mata me yasa da mutane kaga a ashe ana tambayar mai sallah abinda an ka san yana da hanyar da an kafa fa asharat ila sama sai ta nuni in diba sama to ta duba sama wato ma'ana dai wani abu ke faruwa a sama ta ce fa idan nasu qiyam ko da nan wajen ɗakin ta kaga da ka fito ɗakin na Aisha ne zaka gani sai masallacin mu zala sallallahu fa idan nasu qiyam sai daga mutane su tsiyana ta sallah fa qala subhanallah sai tana na Aisha tace subhanallah kaga ana ayi amfani da kalmar subhanallah don ai nuni ga wani abu lokacin da ake sallah qultu aya sai na ce masa aya ce ta bayyana ma'ana kusufi ne aka yi ina imamin kusufi fa sharat daru da suna da imamin kusufi fa sharat bi ra'siha sai ta nuni da kanta ma'ana ta daga kai ta ya haka tace eh ai na'am wato sai ta nuni da ta eh haka yi fa kumta sai na kansa ta ta jallani gashu saboda ruduwa sai da wato kaman su ma ya ya kama ni فجعلت على أصب على رأس الماء تمر أزبع مكينا هو فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنا بيان قال سلم في منذ الله يقود الله وأثنى عليه يديك <clears throat> كما يلي يصابي إلا الحمد لله نحمده ونستعينه هزوات أشوف أبدك ثم قال سنسيتي ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام ما إنكم جنة أيه ba wani abin da ban taɓa gani ba face yanzu na an gwada ne shi hatta aljanna su wannan har wuta da aljanna an gwada ne da ka an dunkule duniya da sammai da ƙasa da lahirar da ko ina an gwada ne sallallahu alaihi wasallam fa uhiya ilayya da tabashar bismillah ya ciki fa uhiya ilayya sai aka mani wahayi annakum tusaluna fi quburikum cewa za a tafi ne ku cikin kabarin malamai karrama su ake yi kila yana da fa'ida da zai ba mu ya shigo kula ku ba ki ne shigo وهي إلهي أنكم تستنون في قبوركم في أكي مدوا حيثي وزاء في سنينك وأتشين قبر برم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال كودي في سنة بزاء أيمكو أتشين قبر برم كو داي داي تكيب في سنة الدجال كوكو تاكو ستزمو إرين في سنة لا أدري أي ذلك قالت أسماء dan sani ba wanne ne su waɗannan kimomin biyu a suna usai amfani وأيت لا أدري أي ذلك قالت أسماء هشام فاطمة بنت المنذر إتتى المجرى أسماء وأنا يقال ما علمك بهذا الرجل أتي كبري ساعة بيك أتي كسني قمر وانا مسلم سوى هذا منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي بأيهما قالت أسماء كذا ما أقوي سور من سوى قريب ko ba haka ba to amma kuma ita da yake malama ce ba ta yadda ta yi wannan asma'u ƙarya shin mu'mini tace ko mulkini tace مثل فتنة المسيح الدجال تكي هو قريبا من فتنة المسيح الدجال وقال له أبوه لما سكى ماذا جنا أما تودت أنا من كي أمانة كراسي أمانة إلي سيتفقى يد تكي جنن سابرا تدك الشيشان هكا تكي قواك ليبا سليبا فيقول هو محمد رسول الله شيء مؤمنين بعد أمسى يتعيشيني محمد من الله جاءنا بالبينات والهدى يا زمن ده شريعة يا زمن ده هجوجي فأجبنا واتبعنا مكديشي مكتب شرطة هو محمد هو محمد هو محمد كمان كو أنسى كي يتم أفسن بيسا إن يباسو أنسى يقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد هو محمد هو محمد قلت يكو باني ولي نباكو أنسى <laughs> saboda haka shi ya kare fa yuqalu nam salih sai ce to yi kwancin ka mutumin kirki ai kad alimna in kunta lamu kana bi da ban kai mun san mai imani kake da shi ya kare an samu mu tambaye ka ne kuma mun tambaya kuma ka ba mu ansa da haka wassalamu alaikum wa amma al-munafiq aw al-murtab la adri ay dhalika qalat asma'u fatima dai da kadan bata harba sai mun wannan karatu ba amma dai ta yi kokari Allah ya saka mata alheri shi ko munafiki ko kuma murtab mai shakka kaga duk ma'ana guda ce sai ce ni ban san wanne ne na asma ba ta faɗa ba sai kulu sai ce la adri sami'tu ba ta shay'an sami'tu la sai kulu da shay'an fa qultu sai ni kan ban sani ba na dai ji kuma ana ta ko manzo Allah wato shi shakka da yi kamar lokacin da ake fitina ne misali jam'iyya A da jam'iyya B sai mutum ya zo da mota sai a tare sai ya rasa shi ɗan wata jam'iyya ne wanda zai ce ka ga rudewa zai ko ko ba haka ba <laughs> Eh? ku sabu da dalilin kasashen waje ba musulma mu na gida ba su yi tana insha Allah na kasashen waje da da da democrat da ne yawa me suna na yau? republican da republican ne da democrat ana yi tuna duk wanda ya biyo yan republican suke sai ce republican sannan ya wuce ko ko ya ce aminci ko ya ce adalci ko nasara da sauransu to shi da ya biyo sai ya diba da san suwa ne ne ba shi ya zace ina ga ai wannan zamanin babu so ko ni ba da kasan nan lokacin zamanin babu so muna muna so ko babu so sai ka diba baka san in muna so ko in babu so to haka ki zai yi lokacin da za ka dishi wannan mutumin da ya zo na wazi cikin ku wanda ya zo da qur'ani menene matsayin sa ce ce? to to na dai jara shi ku mun zo an ka ce ko manzo Allah ne nima dai haka nan nace to nan sai aka yanke hadisi shi kuma wannan sai mala'iku su yi mashi wato su rin arinta sai suna bugu ne har sai a wanzu ne na dama sun game da namu sai sun nan da je shi ga kasa umarnin da Allah ya ba su ce Allah ya mana kariya daga fitinan kabari da azabar kabari wannan hadisi ne yasa Imam Bukhari ya kawo shi a wannan babu ku riba akwai nazari da ya sa imam bukari kawo shi wannan bari hmm? ya sunanka abubakar a abubakar kana a alabar. sai eh. ta ji kai kai bayani ne alaƙa su da wannan bari mutum ya ba da fatawa da nuni ko da hannu ko da kai ko ba ka ba eh sai ya faru nan yawwa saboda na nasuwa ta tambaya aisha tana sallah sai ta masa ni kuma wannan ya nuna halalcin kenan a an ta kana da wata amsa ne to bismillah alaikum suna amma ba bukhari haka yake nufi sai ya yi bayanin babu la'ad kaunul alimi la'ad kawai a gaba ta yi kokari amma dai ba wannan babu ya kamata a kawo hadisin ba ina da ake ne kana da wata amsa ne to ta shi kai bayani alaikum salam hadarin jahilci da za su yi minahici wanda bai san manzon Allah da shiga ne ta wanda ina ce a kawo fa'idodin hadisi na san da yawan ku za ku ta kawo fa'idodi a amma yanzu muna maganan alaƙarsa da babi mai nuna cewa malami yana iya bada amsa ta hanyar yin nuni da hannu ko kuma da sai Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jiya na roki addu'a da da uwa ga wani dan uwa abokin karatu kuma ɗalibin wannan makaranta malam da lami wannan Allah ya yi wasu cikin wannan sati muna roƙon yan uwa su yi masa addu'a Allah ya gafarta masa ya masa rama ya sanya kabarinsa ya ba shi ladan kokarin da ya shekara sama da goma shi ne shugaban makarantar shabihul umma da suke da tsaniyar jila Allah ya gafarta masa kuma ya rasu da gajeruwar rashin lafiya wanda ba ta wuce kwana biyu ko uku ba malam mutum da ke musabaka

amma dai ita kamar ta manzo Allah sallallahu alaihi in ka santa to in ka ga mai sha'awan wannan kama to ba shi dan bane sai sa nace muku ai zai zo maka ka ga wani mutum dogo fari kyas kaga manzo Allah ba dogo bane kana ba fari kyas ne fari ne wanda aka surka da jajjaja ko ba haka ba sai fare ba irin fari ne tas ba farin ba ku misali dubi farin hilla ne ka dubi farin tura iri ɗaya ne to dubi farin turkawa da iranawa misali haɗa da farin laraba irin na yaman da saudiya suna ɗai to dibijai farin 'yan china misali da farin turawan amerika suna ɗai to kaga shi farin ma kala kala ne to haka in ka kaga mutum farin tas ba manzo Allah ne ka gani ba in ka gan shi dogo ba manzo Allah ne ka gani ba in ka gan shi gajere ba manzo Allah ne ka gani ba in ka gan shi da yan ƙananan idanu kamar 'yan china 'yan tali yace ma manzo Allah ya zaka shi kai haka shi ɗan da yake ko ka ganki da gashi irin wannan na black american an ya haka da sauransu gashin manzo Allah gashi ne irin na larabawa ko irin na irin na buzaye waɗanda suke da kama da laraba ko irin na indiya wanda za a iya shace shi a sauko da shi ƙasa a raba biyu rabi a kafaɗa ta dama rabi a kafaɗa ta tagu wannan shine kamannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana da dogon hanci sannan yana da manyan lakacca sannan da sunan da sifofi da yawa da aka gana a cikin halitta ta idan ka ganki da waɗannan kamannin to shi ne ka gani amma sai da ya ta ɗaya kan zai kira shi manzo Allah wani lokaci ma ai ba gani ne za ka yi ba ita zai hawa ga wata tsuntsaye ma magana ai ya taɓa gwada inda taimiya inda taimiya cikin masallaci ya ce jika ana kiran shi da sama ya kai ba mu yin taimiya yau mu ne ma bushara ka riga ka ci lamba duk abin da kai mun kun ba mu bukatar ayi ne bushe da dariya ce kusuwa <laughs> eh? Eh. Eh. ya hana wannan ke sa haɗari ne ka zan kada ta ibada ba ka kara wasu 'yan mata sun yi jayayya da matan malam da matan malam shi ma wannan malam karatu ya samu gaba da karantar da mutane kullum tawada cikin alƙalami yake da rubuta abubuwa da karantar da mutane eh, ita ko wannan babanta malami ne wanda ya tsare masallaci ibada ɗaya sai sun kai jayayya saboda ta ce ki ai babanki ba kun wannan ibadar da ya kai ai su jahilci yake yi gargama ta haɗe tsakanin su sai da yan malam ce zo mu ce bari yanzu duk mu zo mu gwada suka tashi tsakiyar dare suka je sai aka fara kwankwasawa gidan malam sai assalamu alaikum gafar kamala wa alaikum salam to ake sallama mallan yana nan yana ta rubuce rubuce suka ce mu ne yan mata hurul aini <laughs> Allah ya aiko mu domin mai maka domin mu yadda kai daɗi tun da dan duniya kafin gobe kiyama mala ya jawo bulala <laughs> yana buɗe kofa sai watsa rufe ita shi ɗalu al'amarin kuma ya kawo Hannan makaranta ke ɗana ta kawo hannan makaranta to da nan sai suka yi gidan gogan nan sauran labarin ya bar muku Thank you. a sa'ida kawo hadisin kai sai a fassara maka amma kuma kan ku manta idan muna karatu ya ne wasu hadisai ne kamata ku tsallaka da mutan ba na yi ta faɗa muku wasu kila har yanzu ku ce ne ko suna so su gwada mini bambanci na da ku a wannan karatu wani lokaci da cikin sha'awa biyu uku ba yanzu ne zan duba ne ni malamai suka ce a kai yanzu zan zo in faɗa muku kaga in ka shigar da ni kuma inda ban kai ba ban yi bincike ba kana so ka kai ƙarshe na kenan ni da ban ban ƙarshe na yana da nisa ba eh kusa kusa yake ka ji rubuta hadisin kammala in na suke sai in maka bayani a ko ne Allah zai kammala ka bari shi السلام عليكم ورحمة الله. أنا أعرف أن الجيل مقال الاستاذ في وأعرف أنه لو أن أعرف أن الجيل وجد على علم الحديث kuma da suna yi aka kashi wannan karfiya da yin ba shi ne da kuma zuwa da yin aiki shi ba da yanka amma ko ta wuka ke yin su da wani da amma da kuma da abin nan ko ya ta wuka ke yin wani da wani da wani da wani da ana da wani da wani da wani da wani sannan ba ne wannan wannan kuma da zai yi ba wai da wani da suna wani abu da wani da wani السلام ورحمة الله وبركاته. to wannan ya aiko sanarwa ta wa'azi wanda jama'atin zan ta bida kamata suna tare da shi da jaru da'awa suka shirya suna gaisar jama'an musulmi babu wa zan dakatar to shi kenan wala yunabbi'uka mislu khabir wa subhanaka allahumma bihamdik أو شو ماشي لا لا لا لا لا لا لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك